ƙara buɗe ki bintu sannan ki ƙara canza min matsuguni na wucin gadi. Yaya zuciya ta bata shirya karɓar soyayyar kowa ba sai taka. <laughs> Talaka ba ƙaramin mugun mutum ba a rayuwarsa baya ƙaunar iga mai kuɗi. Ka taka shi ka murje shi wallahi ba shi da abin da zai. Da da ke nan. Allah Allah ci karfa ba asiri aikin nan da shi nake ciyar da kaina. Kai! zan iya jure duk wani wulakanci in dai har zaki samu ki kammala karatu ko ina talaka ne mai marabtan mai mulki ko da kuwa mai mulkin ne ya gayyace shi ni ba talaka ba ne dan prince bello yana daukan duniya tamkar gonarsa ko ina zai iya zuwa ya shuka alkhairi maganar sufurin ake yin ana maganar gidan sarauta ranka da dai tsoron da nake ji da yari mai ce zai zai mulki idan ba za ka iya ba ka koma gefe a samu wani mun shiga uku barayi ke dallayi wa mutane shiru uwar me za a sata a wannan kai hakuri and I will prove that now your biological son IP. Allah maka albarka. Amen.